kamar yadda masu sauraro suke sauraro wannan fasha wage ne na 'yan sanda cikin shirin ko ta kwana a nan fada jihar taraba wato garin jalingo yanzu haka ma ina kofar shiga gidan gwamnatin inda da ake sa ran kan cewa ta yi watakila gwamnan jihar ɗan baba sun ya koma ofis